Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis bakwai ga watan Janairun sabuwar shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump sun kusa cikin majalisar kasar a lokacin da ake tabbatar da zaben Joe Biden. Shugabannin duniya sun yi tir da abin da yake faruwa a Amurka na rashin ɗabbaka demokaraɗiyya. Haka za ku ji cewar ƙasashen yankin hamadar Afirka na fuskantar sabbin ƙalubale. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na kira ga gwamnati da ta tabbatar cewa rashin tsaro bai hana noma da jigilar kayan abinci ba saboda wayannan kayayyakin da ake noma sun fi wannan man fetin da gwamnati take takama da shi sun fi shi. Za kuma a ji cewa 'yan bindiga sun kai har-haren sace abinci a jihar Yoban Najeriya. sannan za a ji wani rahoto mai kama da ƙarin kuɗin wutar lantarki a fakaice a Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. A jiya laraba dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar Amurka inda suka tilastawa 'yan majalisan ɓoyewa da hana su gabatar da aikin su na tabbatar da sakamakon zaɓe da wakilan zaɓe na electoral college suka yi na zaben biden a matsayin sabon shugaban ƙasar wannan shine mataki na ƙarshe da zai tabbatar da biden a matsayin shugaban ƙasa kana ita kuma kamala harris a matsayin mataimakiyarsa gidajen talabijin da dama sun nuna yadda mutanen ke hawa kan katangar majalisar ɗaruruwansu kuma suka sha kan jami'an 'yan sanda suka shiga cikin majalisar inda suka hana 'yan majalisar gudanar da aikinsu na tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasar. Shugabar gundumar Columbia, moral Bowser, ta ayyana dokar hana fita daga karfe shida na yammacin jiya zuwa karfe shida na safiyar yau. Kana an fito da jami'an kota kwana don tabbatar da tsaro. an nuno wasu hotuna da ke nuna ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya zauna akan kujerar da mataimakin shugaban ƙasa ke zaune kamun a tarwatsa su. A halin da ake cikin hakan kuwa shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru a jiya a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne da ya faru a Majalisar Amurka. amurka ce ke ikirarin demokradiyya a faɗin duniya don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana a cewar firaministan birtaniya boris johnson da ya rubuta a shafinsa na twitter duk a jiya laraba dai kungiyar kasashen turai ta nuna goyon bayanta ga zababben shugaban amurka joe biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben na Biden. Ina da yakini kan demokuraɗiyya da tsare-tsaren Amurka. Mika mulki ga zababbiyar gwamnati shine a ala. Joe Biden shine ya lashe zaɓe a cewar shugaban ƙungiyar kasashen turai Ursula von der Leyen. Shi kuwa shugaban ƙungiyar NATO chief john steltenberg cewa ya yi dole a mutunta sakamakon wannan zaben haka zalika ministan harkokin wajen turkiya a wata sanarwa cewa ya yi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a teburi don kawo ƙarshen wannan matsalar labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc babban manzo na musamman na Amurka a yankin Sahel na Afirka ya jaddada cewar abubuwa sun yi kamari a 'yan kwanakin nan a kasashen yankin kasashen da suka hada da burkina faso chadi mali mauritania da niger rikice-rikicen baya-bayan nan a kasashen mali niger da afirka ta tsakiya sun yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a tsawon shekaru kasashen sun fuskanci hare-haren 'yan ta'adda fiye da hare-hare dubu ɗaya aka kai a farkon shekarar dubu biyu da ashirin a cewar wani rahoto na wasu ƙungiyoyi biyu armed conflict location da event data project a turance na bayan nan shine na yankin arewacin nijar inda 'yan ta'addan suka kai hari a wasu ƙauyuka uku a ranar biyu ga watan janairu suka kashe fiye da mutum ɗari fararen hula Peter Pham manzo na musamman ya yi Allah wadai da wannan ɗabi'ar a lokacin ganawa da 'yan jarida ya kira 'yan ta'addar a matsayin jahilai kuma dabbobi. Ya kuma kara da cewar akwai alamun mafita a daidai lokacin da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban jamhuriyar Nijar a watan Fabrairu ya kara da cewar muna taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar fitowa da suka yi suka kada ƙuri'unsu ga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu kuma muna fatan za su fito kwansu da kwarkwatarsu su kada ƙuri'unsu a zagaye na biyu wanda za a yi a ranar 21 ga watan fabrairu. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda baya ga rasa rayuka da dukiyoyi da rashin tsaro ke haddasawa yana kuma hana noma da jigilar kayan abinci har ma da waɗanda akan kai kudancin ƙasar. Hakan ya sa wasu masu harkar noma da kayan abinci suka yi kira ga gwamnati da ta gaggauta ɗaukar mataki. Muhammad Nasir gare ka. ayyukan ta'addanci da suka hana manoma shiga fadamu su yi noma a arewacin najeriya da kuma yawan satar mutane a kan hanya na daga cikin manyan matsalolin da suka kange manoma da 'yan kasuwa sufurin kayan gwari zuwa kudancin najeriya haka ma kisan da aka yi wa manoma jihar borno ya kara jefa tsoro cikin zukatan manoma ga kuma ambaliyar ruwa da aka samu a lokacin damina a arewacin najeriya wanda ta kara hana yin noman kayan balle a yi sufurin su zuwa kudu aliyu mai ta samu isa shine shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin albasa ta najeriya ya ce ko bayan waɗannan matsalolin na rashin tsaro akwai wasu kalubale da ke tarnaki ga yawaitar kayan har ma a kai su a wani wuri in muka noma kayayyakinmu in muka bata a namu najeriya lallacewa za ta yi saboda babu wajen ajiya babu wajen sarrafa babu wajen komi alhaji dauda suleiman babban manomi ne kuma mai kasuwancin tattasai da tarugu ya ce akwai buƙatar hukumomi su mayar da hankali ga matsalolin da ke tarnaki ga manoman kayan gwari saboda muhimmancin da suke da shi wayannan kayayyakin da ake noma kama daga albasa tumatiri tattasai a tarugu da sauransu din nan sun fi wannan man fetur da gwamnati take takama da shi sun fi shi domin sai kana da mota za ka iya amfani da man fetur kowa yana amfani da shi saboda haka idan gwamnati ta shiga cikin lamarin ta inganta abin ta inganta tsaro ta inganta mana hanyoyinmu to insha Allah rabi wannan abun zai taimaka wa gwamnati sosai da sosai kuma ma zai taimaka mana. To ko menene 'yan kasuwar Mile 12 da ke Lagos suke son gani a karshen wannan rangadin na jihohin Arewa da suke yi Idris Balarabe shine babban sakataren kasuwar kuma jagoran ayaran da ke rangadin jihohin na Arewa. Zuwa abin da muke so mu cimma shine kawai kasuwa kawai gata nan mataki na akan abin da ya shafi tsaro a bar mutane kowa ya shigo ya zo ya samu hakkinsa kowa ya shigo ya zo ya samu rabansa abin da muke bukata kowa ya noma ya ɗauko ya kawo kasuwa kowa allah ya hore wa jari ya siya ya kawo kasuwa jihohin arewacin najeriya dai su ne sahun gaba wajen samar da kayan gwari da ake amfani da su a najeriya da ma wasu kasashen afirka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi da biyu na labaran duniya. ta yafe wa jamhuriyar Congo wasu basussuka da take binta don ta samu ta farfado da karfin tattalin arzikinta da ke durkushewa sanadiyar annobar coronavirus. Ministan harkokin wajen kasar ne ya shaida hakan a jiya Laraba. Don haka, Congo ba za ta biya bashi da aka bata marar ruwa ba, amma ministan bai faɗi adadin kuɗin ba. Bashin dai ya kamata a ce an gama biyan shi a ƙarshen shekarar dubu biyu da ashirin ne. China dai ta yi ahuwa ga kasashe masu tasowa na ƙungiyar G20 fiye da dalar Amurka biliyan biyu. Wannan kuwa na faruwa ne don baiwa kasashen damar murmurewa daga annobar ta coronavirus. Sanarwar ta fito ne a wani taron manema labarai inda ministan harkokin wajen kasar da na china wang yin suka rattaba hannu ministan harkokin wajen china wang ya ce kongo aminiyar china ce ta ƙudda kud china za ta ci gaba da ba da tata gudunmawa ga ci gaban kasar ta kongo akalla mutane hamsin ne aka kama jiya laraba a hong kong masu rajin kare demokuraɗiyya da kuma nuna rashin amincewarsu da sabuwar dokar tsaro ta birni mai kwarya-kwaryar 'yancin cin gashin kai. Kafafen yada labarai na Hong Kong sun ruwaito cewar mutane da aka kama a safiyar jiya Laraba sun hada da mambobin jam'iyyar Democrat Party waɗanda suka shiga cikin zaben share fage da aka yi a watan Yuni ba tare da yawun hukuma ba inda suka fitar da ɗan takara da ya tsaya neman kujerar majalisa a zaben da aka shirya za a yi a watan satumba amma saboda annobar corona aka ɗaga zaben jam'iyyar ta rubuta a shafin ta na facebook cewa an kama tsohon ɗan majalisa benny tai da james to hama da shun da lam duk suna cikin waɗanda aka kama. a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda jiya wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai hare-haren kwasar ganimar abinci da man fetur a garin Gaidam na jihar Yobe. Haruna Dauda gare ka. Bayanai dai na nuni da cewa tun jiya da ranar aka samu labarin cewa waɗannan mahara na dun faro wannan gari na Gaidam wanda mahara aka yi ta guje-guje wanda ga bisani suka samu suka kutsa garin cikin wasu manya-manyan motoci da har ma aka yi zargin cewa sun kwashi abinci da mai masu yawan gaske sannan suka fice suka yi tafiyar su. Na dai samu zaman tattaunawa da wasu mazauna garin Gaidam ɗin ta Waitaho. Wallahi misali karfe biyu sai aka ji labarin cewa yara za su yi gobe to sai muka yi buje buje sai muka zai mata mu da gwarci garin suka shiga cikin garin suka yi harbe harbe sun je bi abinci ko su kuma. Sun ɗibi abinci a ina? A ba abincin kasuwa duk kafin duk abinci da sun mai ba su kama kowa ba. Suka take mutan ko kuma ya suka dawo. Ba su taɓa kowa ba kuma ba su yi ma kowa komi ba sai abincin da suka ɗiba. Eh, eh sun ga mutum masu ba kuma samu dawa ba haka su dawo. Ba kuma wanda ya tankare su. Ba kuma wanda tankare su. Ya muna tsaye to kasan yake an gudu ya kai so biyu ana ce mana cewa ga yaran nan ga yaran nan to lokacin ne gaskiya ba su shigo ba ya daga ba kuma da suka shigo muna tsaye kawai to kamar wasa da muka ji sojoji sun harba ta lari guda biyu hmm. aka fara gudu a gari kawai mun ga motoci na sojoji kar haka na ce kai wani ba wai sojoji ne ba. Hmm. ok motar yaron ne ko hango. eh sun shigo a cikin motar kan motar soja eh motar hmm. ya kai mota goma gaskiya to ko da sai suka nufi kam na soja kenan hmm. to da suka nufi kam na soja kawai muka je har a fara tashi ta ko ina kawai na kuma tambayi dr kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro wanda suke kallon wannan lamari na hare-hare musamman ma na kwashe kayayyakin abinci shi kai shi ɗiban abincin hmm. ya zan kama salo ne na yaƙi an rage damar na samun abinci ta hanyoyin da su suke samu hmm. irin wannan hare-hare da za su ga cikin da neman saboda an daki ne hanyoyin da za su samu abubuwan da suke bukata da a zaka dai babu wani rahoto da ke nuna cewa akwai wani kisa ko kuma waɗanda aka raunata a wannan hari da aka kai na garin gaidam haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna To daga batutuwan tsaro sai kuma na wutar lantarki wadda aka ce hukuma ta ƙara kuɗinta. Amma ita kuma ke cewa wata 'yar kwaskwarima ce ta janyo wani abu mai kama da ƙarin kuɗin. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Nasiru Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton. Hukumar kula da farashin lantarkin NERC ta ce ƙarin dama bai fi kashi biyu cikin ɗari ba. Ya bambanta tsakanin kamfanonin dillancin wutar guda goma sha ɗaya a faɗin Najeriya. adjusted jami'in labarun hukumar michael folasheyi ya ce farashin ya danganta ga biyan ma'aunin wuta a sa'a ɗaya daga naira biyu zuwa naira hudu folasheyi ya ce hakika an yi kari da ya shafi waɗanda a baya bai shafe su ba masu shan wutar na tsawon sa'a goma sha biyu a wuri azuzuwan masu samun wutar guda biyar ne daga masu samu a dubu ne zuwa ajin ƙarshe na masu amfana na tsawon sa'a hudu kacal tun a bara ministan wutar lantarki injiniya salim mamman ya ce dillalan wutar ba su da jarin sayan wadatacciyar wutar da za ta wadaci jama'a duk karfin karban wutan baya wajen dubu uku zuwa dubu hudu. yanzu ko wajen megawatt dubu takwas kenan da ba amfani da ta najeriya. ma biya ka da haka za mu iya kunno dubu goma sha uku amma abin da yanzu ake karba a biya dubu uku masu raba wuta suke karba. injiniyar salim umar akwai ma masu cewa mi ma zai hana gwamnati ta sake karbe kayan ta kori waɗannan kamfanonin ta rika sayar da wutan nan kamar yadda take da. eh to gwarai gwamnati ya kamata dai ka san harka ne na alkawari tsakanin gwamnati da su 'yan kasuwan da muka ce ku yin kuna yi ko kuma abinda gwamnati ya kamata ita ma ta yi ta yi kaga aikin su ne yanzu su sai transformer in ta lalace aikin su ne in wani waya ya tsinke su daura aikin su ne to kaga duk ba sa yin wannan yawanci sai gwamnati sai ta shigo ciki. Tuni 'yan Najeriya sun fara nuna bacin rai ga yadda ake samun kwangaba baya a farashin wutar. Sunana Haruna ya sha dan zungu daga jihar Jigawa. Ya nuna mana kamar duk wani yaki da talauci da gwamnati take magana yi ba da gaske ba ne ba. Ba mu ga ci gaba ba sai baya ma da magani. Wani dan jarida mai amfani da wutar a arewa maso gabas Yusuf Ishaq Baji ya ce karin ya shafi har inda a baya ba a biya kamar wajajen ibada. To tsakani da Allah idan masallacin da yake da gulob guda hudu biyu a ciki biyu a a waje ana bude shi ne sau biyar a rana za a biya naira dubu goma sha ɗaya to ana so mu daina yin sallah ne ko kuma ana so mu daina kiran sallah. dama kafin wannan lokaci wajajen ibada ba a karbar kuɗin wutan su. a da kusan suna tafiya ne a matsayin kamar social responsibility tallafi da kamfani yake yi a waje wanda ya haɗa da coci-coci da masallatai kusan ba a biya idan har a wancan watan an kawo mana naira dubu goma sha ɗaya a wata to yanzu da ake maganar raɗe-raɗin an ƙara kashi hamsin bisa ɗari wannan ya nuna za mu biya kusan dubu ishirin kenan. kenan A zamanin mulkin shugaba Buhari daga da goma sha biyar zuwa bana an ƙara kuɗin wutar kimanin sau biyar. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To a gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah Allah ni ka Masu sauraren salamu alaikum barka mu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya barka mu kuma da ganin wannan shekara ta 2021 da fatar an shekara lafiya. Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro. da kwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa karancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan najeriya matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Baki da wakilin Baraka Bashir ta gayyato sun fara da bayyana tushen koma bayan ilimi a arewacin Najeriya kafin bayanan nasu bakin sun fara da gabatar da kansu. Ibrahim Muhammad Sani Bashir Musa Ibrahim babban mukaddashin kungiyar kare aikin bil'adama na duniya a nan jihar Kano. Da kuma aminu muhammad fahi na wakiltar kungiyar dalibai masu kula da harkokin gwamnati akwai dalilai da yawa da suke jawo kuma bayan ilimi a arewacin najeriya amma idan muka fara tun daga farko ai akwai in muka bi tarihi za mu samu cewa shi kansa ilimin boko ya zo idiloshin da ya zo ai turawa ne suka kawo shi kuma missionaries ne ma'ana turawa ne kuma mulkin mulkin mallaka ma ai turawa ne amma ko ne ma'ana christians ne suka suka zo da shi to su da suka zo da shi mu ko mutanen mu na arewacin najeriya suna da soyayya matuka akan ilimin addini da ilimin qur'ani da ilimin wato da ya shafi addinin musulunci to saboda haka lokacin da wannan ilimin ya zo sai ya zama abin kyama a gurin su kafin a ce an saka ka makarantar boko ma ai sai wayanda yaran da kaman ba a damu da su ba su ne ake sa su a karatun boko wayanda ake tilasta su Eh, eh, yawwa eh, to kaga wannan ya daga cikin dalilan da kuma har yanzu akwai irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan tunanin akan wannan karatun boko din akwai iyaye masu irin wannan to amma dakta idan zaka tuna a daɗin lokacin da ilimi ya zo shi ana posting ana sa mutane da karfi su shiga ilimi to a lokacin da ake bada ilimi ilimi yana da inganci lokacin ma mutane ba sa son shi amma ilimi yana da inganci to yanzu kuma yaya mutane suna son ilimin sannan kuma ingancinsa yi baya menene matsalar kuma ina matsalar take ni eh. ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan tabbas ko a makarantu in ka je makarantu na gaba da sakandare manya-manyan shehunan malamai za ka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi to shi ilimi idan ka ɗauke shi a dunkule eh. kalmar ilimi a kowane mataki yake rukonsa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa suka yi wa ilimi shi ya janyo ta barbarewar shi to amma ni tambayar da nake anan shine lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi mm. a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana ba da duk wasu abubuwan da suka cancanta mm. ilimin ya inganta mm. to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilmantar da mu a wayar da mu mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janye kanta alhaji ibrahim ina fahimci maganar ka eh. lokacin da a abu zaria iyayenmu suna ba mu labari mm. a abu zaria za ka samu cewa akwai kamar inda kasan secondary school haka abu zaria take mm. akwai gurin ba da abinci akwai mil ticket ma'ana shaidar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin mil ticket eh, wato katin karɓar abinci da za ka je ka dinga ci duka wannan kage na nuna cewa gwamnati tana ba da kulawa akan harkar maganar karatu. to ma iya cewa ko eh, yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta da wata manhaja eh. da ya bambanta na da da na yanzu a'a ba ita ba ce ba ita ba ga bidiyo ta magana da kika kai na cewa al'umma ta yi yawa mm. kuma bukatar ilimin ma ya yawa mm. kusan ina ga shi ne ya jawo silar wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin ba ne manhaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu wanda suke implementing dinta su ne ba sa yi yadda ya kamata. Ni ina da wani abu da tsokaci. Gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce. Babban dalili na yawwa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tanadi a kan ilimi. Zuwan siyasa hmm. ya tabarbar harkar ilimi gaba Ba iya daukan malamai ba. Na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi mutuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina kasa mm-hmm. sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla mm-hmm. wasu su ma su rubuta sunayensu akan ayyukansu mm-hmm. za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da ta fi focal agenda da ta zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ai ana ba mu labari mm. constitutionally ilimi a ƙasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rikon kai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa saboda in kin ce wai rashin eh, kwararrun malamai ai ya samo asali daga siyasa kuma gaskiya ina tare da malam aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din na pre and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan ko kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi prioritization dinsa kan ta bashi mahimmanci kan cewa ilimi shine the best amma ba za a ɗauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba. ni kuma yake ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da tana da nata illoli akan abu tabarbarewan ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu dai ina so in ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma mm. abu ne da ya shafi mutane da yawa mm. idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi dole sai an samu wayewar kansu kansu iyayen yara da kuma da kuma kai yaran su makarantu yato yato menene ma'anar menene wayewa ai sai ku tambaye ni me ma'anar wayewa abinda nake nufi da wayewa mm. shine idan ka kai yaron ka makaranta mm. ita makaranta wata wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce dan awanni takwas bane biyar yaro yake yi a makaranta mm. shida biyar yaro yake a makaranta mm. wayar yaro yana yin awanni goma sha tare da iyayensa a gida mm. matukar idan iyaye ba su fahimci mahimmancin karatu ba suka ɗauki mahimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira da hira da hira anan anan anan anan abin da ka bari a baya shine kai ka fara layin foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane to amma yau ana ba da labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke Sponsoring ƴaƴansu su cire kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke musu su kai yaran makaranta Ibrahim abin da nake so ka gane ba wai ba wai ba wai kawai ba wai kawai eh mai girma dakta kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware abin da nake nufi da tufka warware ba ka son ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abin da nake gani a point ɗinka mm. har yanzu gwamnati ita ce kashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja mm. ita za ta ɗauki malaman makaranta ita za ta tsara yadda za a yi yanzu ina son mu dawo da hankali mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana ɗalibai a makarantun kwana ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun kwana kaɗai ba rashin tsaro <laughs> yanzu eh to ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke kosai cikin rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kinkin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake kosin violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi yawa rikice-rikice abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za su dinga yin abubuwan gaban kanta wato ni kuma idan zan dubi maganan mm. abubuwan da yana ɗaya daga cikin akwai dalilai da yawa mm. wanda kowa na sai yana yana da irin nashi dalilan mm. ɗaya ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali faɗi mm. a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun a yanzu tunda wannan matsalolin yana ya fara faruwa ne yan shekaru goma sha wani abu baya da suka wuce mm. a je an sace yara a makaranta an je eh? wato wato abin da son ce shine shigowar wannan tsayawar dimokuraɗiyya wannan sace-sacen yaran yana da alaka mai ƙarfi. da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu ibrahim muhammad sani da bashir musa ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar kano da aminu muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido a harkokin gwamnati na jihar kano da kuma wakiliyarmu baraka bashir da ta mana hira da su sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ya kuma yaye mana dukkan bala'o'i ya sa wannan shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu duka. Kai su ne duniya, su ne daɗin duniya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice. A jiya Laraba dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar Amurka inda suka tilasta wa 'yan majalisun ɓoyewa da hana su gabatar da aikinsu na tabbatar da sakamakon zaben wakilan zaɓe na Electoral College da suka yi a kan zaben Joe Biden a matsayin sabon shugaban ƙasar. Shugabannin duniya kuwa sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ke faruwa a Amurka musamman abin da ya faru a jiya a Majalisar Dokokin ta Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar masihiyawa a Najeriya, musamman Ikilisiyar Ekwa Bishara number one Kano, saboda rasuwar Malam Sa'idu Ibrahim Taura da ke zangon dakata layin Malam Sabu'u ranar Litini, wanda aka yi jana'izarsa shekaran jiya talata a Kano, Najeriya. Allah ya rahamshe shi ya kuma bada dangana a nan. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Chubahiro Dodo ne da ya haɗa mana. da shi kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasala.